komai sai dai ku yi hakuri ku yi ta zagi in kun ah, an ce idan kare na haushi kaki kula shi da kanshi zai daina haushin ba sai gashi bayan zagi da kika yi kika yi ta zagi na yar iska karuwa eh, ai ku gara mu da muke cin mata yan uwanmu amma ku da kuke ba da kanku ma maza maza na cin ku duk sun bi sun bubbuɗe ku ba za ku ba ku da kowani daɗi yanzu don ubanki ubanki ya ci ni da zaki ce ban da daɗi kin gama zagi na kin gama kira karuwa cewa gara ku har kina sifin kanki kina cewa wai gara ku da kuke neman juna ku mata da mu da muke da samari maza bayan kin gama zagi kuma sai kika zo kika ce wallahi ke kin tuba to ai asararriya ce kuma ke karamar iska ce da na so yadda kika ce cewa kuna nema na ba za ku dake ni ba sai kun neme ni kun sa kun initiatin' ina na lesbian kun yi video ku nuna mu duniya cewa karamar yar iska ce ni kamin nan za ku mun dukan ya ku sake nuna ma duniya ya aka yi ne ra'ayin ya canza ce na kira ruwa na yi magana a kan lesbian ni na yadda ni kira ruwa ne ba na yadda na kira ruwa na yi magana a kan lesbian na yi magana saboda bai mun bane bai mun bane I'm not okay with it, I'm not satisfied with it. Kar shegiya ta sake tura min hotunanta. To ki tura min hoton ki tsirara Ina na mace zai in ji mene. Ba abin da zan ji. Ba abin da zan ji. saboda ni daga farko ma na yi tunanin ko namiji ne yake chatin da ni ya postin hoton mace amma na ga abin naki ya yi worst shiga hankalin ki fita ki shiga taitan ki ki fita hanya ta wallahi ki fita ido na a rufe dan ni da kiya gani na na ci uwar ki wulakanci mu zauna lafiya in kuma kin ce ba haka kike so ba sai mu je mu tafi a durin uwar zaman lafiya ru'uban tashin hankali idan abin da kike so kenan